بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata tara ga watan ramadan ko shekara ta takwas hijiriya wanda shi ne dace da hudu ga watan jun watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya ina farin cikin kasancewa ta a wannan gari mai tarin albarka garin kalcingi a jihar gombe najeriya kamar kullum kamar yadda muka saba a duk shekara a watan ramadana muna kai ziyara ƙauyuka ziyara ta musulunci ziyara ta ƙauna da kuma isar da saƙon Allah baraka wa ta'ala da ya wajabta mana mu sanar da yan uwanmu kuma mu faɗakar da su don mu gudu tare mu tsira tare wannan gari na kancingi ba bako bane a gare mu tun da mun zo nan da yawa da yawa kuma yana cikin garin da ake kimanta mu ake mutunta mu ake kuma karɓar bakuncin mu tun daga mai gari har dukkan dalibai da jami'an tsaro gaba daya Allah ya muku albarka ya saka muku da alkhairi ina miƙa muku ta'aziyya har yanzu karo na gaba dangane da rasuwar ubanmu kuma jagora a gare mu Alhaji Muhammadu Kala wanda a kofar gidansa muke gabatar da tafsiri a garin Kumo a Kolokal gaba Allah ya fi masa Allah ya sa ya huta da shi da duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga wacce shekara zuwa yanzu Allah ya ji mu gaba daya nasiyar da nake son mana na mata wato take da kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u kenan zan yi magana ne akan abubuwan da suke ɗabi'u ne masu kyau wanda ya kamata ni da kai mu sifantu da waɗannan ɗabi'u don mu samu rayuwa mai kyau kuma mu zauna lafiya da mutane mu zauna lafiya da ubangijinmu ba tare da mun samu matsala ba a tashi alƙiyama Allah kiyaye akwai abubuwa ne guda goma da zan irgo su ɗaya bayan ɗaya zan kawo su in lokaci ya bar mana insha Allah ta'ala abu na farko cikin kyawawan ɗabi'un nan akwai cika alkawari cika alkawari menene alkawari alkawari shine ka buɗe baki ka faɗa dan dole sai ka buɗe baki ka faɗa za a iya sanin cewa ka ka ka, ka yi alkawari din ka buɗe baki ka faɗa cewa ni wane wane zan yi abu kaza lokaci kaza insha Allah to wani abun ya zama alkawari idan baka cika shi ba to Allah zai tambaye ka malamai suka ce ana tambayan alkawari ne a gabar wutar jahannama bakin wutar jahannama idan ka cika ka tsallake ka ƙetare idan baka ƙetare ba kuma a an giza ka a ciki ya Allah ka rufa mu da asiri ka raba mu da tsoratar da alkawari cika alkawari yan uwana kamala ce cika alkawari mutunci ne cika alkawari sani ya kamata ne duk mutum mai mutunci kammalallen mutum to za ka ga idan ya yi alkawari yana cikawa amma duk mutumin da yake rabi ne bai cika mutum ba to shi ne za ka ga in yi magana baya cikawa ka yi ƙoƙari ya kai bawan Allah mai saurare na da mata da ke saurare na a cikin gidaje mu sifantu da wannan sifa da wannan ɗabi'a ta ƙwarai ta kula da alƙawari abin da ya fi ban tsoro a cikin wannan lamari shine annabi alaihi salatu wasalam ya yi bayani dangane da illar rashin cika alƙawari ya sa wanda baya cika alƙawari a layin munafukai manzo Allah ya ce ayatul munafiqi salat alamar munafiki idan kana so ka gane waye munafiki yana da alamomin nan guda uku idan ya zo zance sai ka ga yana ƙarya don mutumin da ka ga idan ya zo magana yana shera ƙarya yana zuga ƙarya to ka jefa shi a layin munafukai Allah kiyaye wa idza wa'ada akhlafa wanda Allah ya ce alamar munafiki shine mutumin da idan yi alkawari sai ya saba alkawarin baya cikawa shine mahallu shahid in ya yi wa'adi to sai ya saba in dai ya faɗi magana to sai ya warware ta abinda ake so ya yi na kammala alkawari baya kammalawa ya saba wa alkawari wa iyalinsa 'ya'yansa abokanansa maƙotansa a wajen aikinsa a masallacinsu a kasuwancinsa komai nasa baya iya yin alkawari ya cika wa'ada akhlafa abu na uku cikin sifar munafiki manzo Allah ce wa idza tumina khana idan ka bashi amana sai ya ha'ince ka in Allah ya so yadda munafiki baya baya iya rike amana amanar zance ne amana ce ta kuɗi amana ce ta aure amana ce ta iyalinka amana ce ta harkar kasuwanci da kuke yi da shi insha Allah in dai ka bashi amanan nan sai ya ci amanan annabi alaihi salatu wasalam ya ce to wannan sufofi ne na munafikai kaga daga cikinsu akwai saba alƙawari. Allah ya yi wa bayinsa alkawari shi kuma ya ce ba zai saba musu ba to kuma babu dalilin da shi kuma bawa zai yi alkawari ya karya ya kamata ka yi aikin kwarai da za ka zama abin buga misali a garin ku cewa in kai maganar nan guda ɗaya ita ce ba ka raba kafa ya kamata ka zama mai wannan sifa ɗin ko bai kamata ka zamanto kai ba a da tabbas a kanka a rayuwarka ba yanzu za ka iya magana za ka iya warware ta bai dame ka ba Allah ce wa aufu bi ahdillah ku cika alkawari na ubangiji tabaraka wa ta'ala ko wa aufu bil ahdi kai innal ahda kana mas'ula ku cika alkawari alkawari abun tambaya ne Allah da kansa ya ce ku cika alkawari kuma ya yi alkawari sai ya tambaye ku akan duk alkawuran da kuka yi ko kun cika ko ba ku cika ba a wata ayar ta suratul ma'ida Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud duk kullakullan da kuka yi ku cika kullun kasuwanci ne kullun magana ne to ku cika a wata ayar Allah yake cewa wa bi ahdillahi awfu alkawarin Allah ku cika kar ku saba so yana daga cikin ɗabi'a mai kyau ɗan adam yana samun kwalliya da ado ya zama mutum cikakke idan yana cika alkawari idan ka gaya masa za ka ɗaura masa aure da 'yarka a lokaci kaza to ka saba idan ka ce ya baka kuɗi za ka biya shi lokaci kaza kar ka saba idan ka ce za ku yi tafiya ranar kaza lokaci kaza kar ka saba idan ka ce ya zo ku yi kasuwanci in an ci riba kaza za ka ba shi kaza kar ka saba idan kun zauna kun tattauna kun rubuta alkawari akan wata yarjejeniya kada ka saba kar ka ɗauka shi kake sabawa a'a Allah kake sabawa Allah ya raba mu da saba alƙawari to wannan kaga karatun nan wato zai yi kyau kwarai da gaske da za a samu 'yan siyasar mu na wannan zamanin waɗanda suke zuwa suke ƙulla alƙawari na ƙarya su sa a zaɓe su su sa a zaɓe su su yi rantsuwa ta ƙarya iya yanda aka rena muku hankali iya abin da za a gaya muku a ƙasan nan wallahi akwai ƙauyukan da aka je aka ce musu tunda an ga mutanen ƙauye ne fulani ne aka ce za a musu famfuna da fura da nono a ƙasan da an faɗi wannan kuna ganin abin nan kamar wasa wallahi an gaya musu tunda an ga su masu son fura da nono ne to za a zo a yi katon tanki a dama fura da nono a cika shi sai famfuna kawai a gidansu budewa kawai za su yi kawai saboda tsaba a rina musu hankali hasbunallahu wa ni'mal wakil sun yi alkawarin za su yi hanya ba za su yi ba sun yi alkawarin za su gyara muku kwalbati ba za su gyara ba sun yi alkawarin za su dauki yayanku aiki ba za su dauka ba sun yi alkawarin za su kawo muku taki ba za su kawo ba sai su ware nasu ya nasu su bayar an ba da naku takin ma na garin ku su ɗauka su cinye su aika shi wata jiha su sayar amma kafin su zaɓe ku zaɓe su sun zauna sun yi muku alkawari sun ce alkawari ne wani ma cewa ake wallahi idan bai yi ba Allah ya kama shi sai a ce ai ranka ne za ka yi ma kuma bai yi ba su muku magiya su roƙe ku Allah annabi don ku zaɓe su don su cika muku alkawari amma ba sa iya cikawa sai kaɗan daga cikinsu da wani ya zo yana neman ƙura yake cewa jama'a don Allah don girman Allah ku zaɓe ni ya ce jama'a ku taimaka mun Allah ya taimake ku ni ne wane faɗan wane jikan wane ɗan garin ku ne kun san da mutumin kirki ne na muku alkawari duk abubuwan nan da na gaya muku dan Allah kar ku zaɓi wani ku zaɓe ni suka zaɓe shi tun da suka zaɓe shi ya tsallaka ya tafi Abuja ba saki ga sa ba in ya tashi tafiya hutu sai dai su yi shi a Ingila ya dauki matarsa sun tafi ko su yi shi a Amerika in ya gama yawace a can tsiyarsa sai ya je ya kuskure baki da zuwa Saudiya a je a yi wata umra ta munafurci a dawo ba alƙawari Allah ka yafe mana abu na biyu a jawul amana yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na ƙwarai mutum ya zama mai cika amana ne والذين هم لأماناتهم وعهدهم Allah ya ce. bayan Allah na kwarai su ne waɗanda suna kula da alkawari suna kula da amanarsu da alkawarinsu suna kiyayewa manzo Allah ce addil amanata ila mani tamanaka wala ta man khanaka ka biya amana ka ba da amana ga wanda ya baka amana kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka ya zo ya gaya maka yana da larura a rayuwarsa ta matsaloli na rayuwa ka taimaka masa zance ne na amana ba wai ya gaya maka je ka yada wani ba to ka riƙe wannan amanar nauyi ce wallahi a kanka duk wanda ya gaya maka magana ya ce ka kiyaye wannan magana kar ka je ka yada wannan magana to ana bin ka bashi a wajen Allah duk lokacin da ka yada wannan zance sai mutum ya karba amana yanzu yanzu sai je wajen mai shayi sai ya baza wannan amanar da ya je an yanka masa biredinsa aka dan fasa masa kwai aka zuba masa akan indomi ana miko masa dan faranta nan yana yankan biredi ya hada da indomi din nan in ya watsa shayi sai kaje yana ce abokinsa wai kaji lokaci da Allah ai ka san dai tsakanina da wani ko yace kwarai ka san dai amini na ne ko to Allah ya ji yake gaya mun kaza kaza amma fa amana ce kar ka gaya wanda ni ma amana ya bani ha to ya baka amana ya aka kaje ka ka loda wani a wurin mai shayi ake fasa amana dama an ce duk wanda yake so ya samu sabon labari na gari me yake faruwa a gari me ake toyawa yaya aka yi wane ya aka yi to je wajen mai shayi inda aka haɗu da nan ana kaɗa shayin na ana sha duk wani sabon zance ana za ta shi kiyaye amana Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula Allah ya ce mun bijirar da amana ga sammai da kasai amana muka dorawa sama da ƙasa muka bijirar mata muka ce su ɗauka sama ta kasa ɗaukan amana ƙasa ma ta kasa ɗaukan amana wa hamala hal insanu sai ga ɗan adam ya rungumi amanar ya ce ya ji ya gani lalle shi zai iya yi Allah ce inna kana zaluman jahula lalle shi ɗan adam mai yawan zalunci ne kuma mai tattare da jahilci yanzu ka duba sama ta kasa karban amanar Allah sama ta ɗaya sama ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai Allah ya ɗora musu amana su karbi amana su kasa ɗaukan amana amma ɗan adam da rikici irin nasa ya ya ji ya gani ya ɗauka kisa Allah ya ce lalle dan adam ya zama to zaluman mai yawan zalunci ne jahulan mai kuma wato tsananin jahilci Allah ka kiyaye yana daga cikin abubuwa da suke da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske a wannan hadisin na abu dawuda da imamu tirmidhi Allah ya musu rahama da manzala ce addil ce ila man itamanaka wala takun man qalat ka biya amana ga wanda ko ka bada amana ga wanda ya amince maka kan cika masa amanarsa amma wanda ya haince kar ka haince shi abin da ake nufi malam <coughs> idan wani ya ci amanarka to kai ma karka ce wallahi sai na rama sai na sake zuwa na ci amanarka wannan ba hali ne mai kyau ba kuma ba dabi'a ce ta kwarai ba shine wala ta khudman kanaka kai masa afuwa ka yafe masa ka kai zuciyarka nesa <coughs> abu na uku cikin kyawawan ɗabi'u akwai yin adalci da rashin zalunci wajibi ne mu zamanto adalai ba a zalimai ba adalci a kasuwancinka adalci a zamantakewarka adalci a tsakanin 'ya'yanka adalci a tsakanin matanka adalci a tsakanin danginka adalci a tsakanin iyayenka mahaifiyarka da mahaifinka adalci a cikin dukkan mu'amaloli kaka zama zalimi annabi ya ce inna zulma zulumatun yawmal qiyama zalunci duhu ne ran tashi kiyama zan buga mana misali guda ɗaya ko guda biyu akan zalunci da rashin adalci da farko dai Allah ya umarce mu cikin suratul nisa inna Allah amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adli inna Allah ni'ma ya'idukum bihi inna Allah kana sami'an basira lalle tabaraka wa ta'ala yana umartan ku ku bayar da amana zuwa ga masu amanar idan za ku yi hukunci a tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci a tsakaninsu lalle Allah ya nemi ku wa'azi tabaraka wa ta'ala kaga umarni ne na Allah a hadisi na bukhari da muslim manzo Allah ke cewa ittaqi da'watal mazlum ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab babu shamaki tsakanin addu'ar wanda aka zalunta da kuma wato Allah tabaraka ta'ala ya zo a hadisi sahihi ingantacce manzo Allah ce duk wanda aka cuce shi ce Allah ya isa to wannan Allah ya sa haka take dannawa sai ta ƙara sa gurin ubangiji ba abin da yake iya tsare ta Allah zai faɗa ya ce lalle ko shi din ya isa kuma ya ce ya rantse da girmansa da ɗaukakarsa da kambamarsa la'ansuran da huwa lau ba da hin wallahi sai na ce miki wannan wanda aka zalunta ko da bayan wani lokaci ne mutane sun tara mata sun yi aure amma sun kasa yin adalci a tsakanin matansu sun yi aure amma sun kasa adalci a tsakanin matansu suna da sha'awar su yi auren amma adalci ya gagara akan biredi sai mutum ya gagara yin adalci wa matarsa biredi wacce ne sayo mata wannan kuma ya siya mata wannan biredin da ka sayo na ɗari da hamsin ko na naira ɗari shine sababin shigar ka wuta cefane idan yana ɗakin wance amarya za a bata kuɗin cefane wadatacce amma in yana ɗakin wance ba zai bayar ba ta yi ta yi ta zaginta wannan kudin cefanen da ka bayar shi zai zama sababin shigar ka wuta sutura sai ya haɗa baki da matarsa wacce yake so ɗin ya sayo mata sutura a tamfa mai tsada sai ce ki nuna kishiyarki ki ce yayanki ne ya aiko miki yayanta ne ya aiko mata alhali mugun naka matsiyaci shi ya sayo ya kawo mata ita ko waccan sai je nemo u ya bata gani yake yi ya burge gani yake yi a ya jiyar da waccan daɗi me amfanin ka zo ka jiyar da wata mace daɗi ka ƙona kanka Manzala yana faɗa a hadisi duk wanda ka gan shi a ranar tashi alƙiyama a matsayin skeleton ko bangaren sa yana jan ƙasa to wannan mutumin azzalimi ne wanda baya adalci a tsakanin matansa tattasai da tumatir in ka fifita wata akan wata da manufa ta ita ka faranta mata ka cutar da wancan wallahi sai Allah ya kama ka ina ga rabon kwana akwai wanda zai zo ya tare a ɗakin wata ya ta kwana sai ya gaji sai koma dakin ɗayar kuma ba uban da ya isa ya masa magana duka halinmu ne da bi'unmu ne muna yi ka shirya hisabi ka shirya lissafi tsakaninka da Allah ta baraka wa ta'ala me yasa mata suke ta kishi suke damuwa suke tsoron ai musu kishiya kaga idan mace za a mata kishiya gaba ɗaya sai ta gigice ta fita daga hayyacinta saboda ta san halin mu dan adam namiji da kake gani mugun rauni ne da shi akan mace wallahi rauni yanzu kwanan da ake bani labarin wani saboda tsaba zalunci bayi da lafiya ya kusa mutuwa ta ya taso daga gadon asibiti amma wallahi matansa suna zargi kai wasu ma Allah Allah suke mutu saboda bala'in zaluntarsa da yake yi sai ya rinka kiran 'ya'yan amaryarsa sai ya jawo su gefe ana kallo fa yana shafa kansu yana shafa kansu sai ya zaro kuɗi ɗari biyu ɗari uku sai ya soka ya ce ke ku sayo alawa kakku ku gaya gaya wa 'yan uwanku a gida kun kun saya ku kai wa mamanku ta baku idan 'ya'yan sauran kishiyoyin suka zo sai duka sai zagi ku tafi gida ku je ku yi wasa ku tafi amma 'ya'yan wacce yake so din yana rike da su kullum yana manne da su sai ya ba su ya ce ku je ku siyo kayan wasa a kan wannan yan ɗari biyu da naira hamsin da ka bawa yaro ko alawa ko cokuliti da ka bawa wani yaro shi zai kai ga jahannama tun daga kabarin za ka ga tashin hankali wallahi wannan wata ƙazanta ne da datti da muke ɗauke da shi muke fama da shi kullum a cikin day-to-day activities ɗinmu wanda muke yi yau da gobe kullum wannan adalci kenan ko in ce zalunci kenan tsakanin mata abin mamaki ka je ka biya kudin sadaki ka auro ta <coughs> kai ka kawo ta ba tilas aka yi maka ba amma ka kware da cuta ka cuce ta ka ha'ince ta ka yaudare ta ka zage ta in ta yi magana ka ce za ka sallame ta da gida ta sha koko saboda gidan ka shayi ake sha da biredi wannan ba daidai bane wallahi ya ku mazaje ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin matanku ya ku mazaje ku ji tsoron Allah ku yi adalci a wajen rabon kwana na matanku ya ku mazaje ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin matanku akan abinci da kuke basu ya ku mazaje ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin matanku dangane da sutura da kuke dinka musu ya ku mazaje ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin matan ku dangane da mu'amalar da a gidajensu yanzu wani yana tare da ita kullum yana dariya yana sakin fuska ita ko ce in yaje kawai sai ne. alhaji me ya faru lafiya haka nake ya zaki da ni kuma ƙarya yake ba haka yake ba amma in yaje ɗakin ɗayan wallahi har shewa yake har tafi suke yi amma in a ɗakin wannan ne saboda baya son ta ko kawai dai ya kuntata mata za shi a kuntume kada mutum ya zo ya shuka wa kansa masifa baka san ranar da zaka kwanta ka tafi ba Allah kiyaye amma da yin adalci a tsakanin bayinka da mata da muka aura Allah kada ka sa matan mu su zama su ne sama sababin shigar mu wuta kuda wajen kwaɗayi akan mutu kuda ga man gyada mai zafi saboda bala'in kwadai sai je dulmi ya kansa yana fada sai ka ji ciu ya toye kai ma haka wajen kwadayi da neman ka aura ka aura ka aura za ka je ka auro sannan kuma daga baya ka zo auren ya zama maka masifa abu na biyu na rashin adalci da zalunci shine tsakanin yaya Allah ya jarrabi iyaye yau galibinsu ba kowa ne yake iya yin adalci tsakanin ‘ya'yansa da ya haifa ba duk wani ɗan kamaniyin ka ne da ɗan bora da ɗan mowa da ɗan kande da ɗan turaki da ɗan bintu da hindu ko hindu su ‘ya'yanka ne da ɗan bakar mace da ɗan farar mace da ɗayan gajeriya da ‘yan doguwa da ɗan wacece duk ‘ya'yanka ne don kuma fiye wata suka sha suka haife su ba kai ne sababin zuwa su duniya to yaya mutum zai tara yaya ya zo kawai yana yana nuna fashalati yana nuna bambanci a tsakaninsu har 'ya'yan su gane to me yake faruwa me dalili ko kun san cewa a ƙasar nan akwai wanda yake ware wasu ‘ya'yansa ya je ya ce gona ta kaza da kaza da kaza na baku ɗakin ku kawai amma fakar ku ga waɗancan ko kusa ana haka ko kusa akwai wanda ake ware su saboda uwarsu ana son a biya musu kuɗin makaranta mai tsada waɗancan kuma wanda ba a son su ba a damu da su ba sai a basu a makarantun gwamnati je ka dawo wanda babu karatun kirki wancan ku har ƙasar waje ma ake tura shi ko kun san cewa akwai wanda in an damu da shi ana son sa a cikin yayan sai a ware shi a bashi jari mai kauri a ce in an ma magana ka ce buge-bugen ka ne baka ko kun san cewa akwai waɗanda ake biya musu kujera ta makka a biya musu kujerar umara su je su yi aikin makka su je su yi aikin umara a ware su amma sauran 'ya'yan ba a yi musu ko kun san cewa mutanen mu suna wannan yanzu a haka za mu zo mu mutu mu gamu da Allah tabaraka ta'ala ga hadisi guda daya ta rana wani daga cikin sahabbai ya ware daya daga cikin 'ya'yansa ya ba shi wata gona kyauta sai ya zo ya gaya wa matarsa yace ina shaida miki gona ta ta wuri kaza na ware na ba wa ɗana wani ki zama shaida sai ta ce a'a mai gida ka gaya wa manzan Allah wannan kyautar da kai ka ba shi labari cewa ka ba da gonarka ta wuri kaza wa ɗanka wane sai ya ce a'a ban gaya masa ba sai ta ce to da Allah ka je ka sanar da annabi kafin ka sanar da ni mutumin ka ya tafi da ƙarfin gwiwarsa yana gani ya yi abin kirki ya ce ya rasulallah hadisin yana na hafiz ibn hajar ya kawo shi Allah ya masa rahama ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gona ta ta wuri kaza ina shaida ma na bawa ɗanawa ne sai annabi ya ce da shi a kulla waladika da haltahu yanzu dukkan 'ya'yanka kowane yaro ka ba shi gona irin yadda ka ba wannan afuwan na imamun nawawi cikin riyadu salihi ne kawo shi ya ce a sai annabi ya ce to tashi ka bani guri fa ashid ala hada gairi ka je ka nemi wani ya maka shaida ba ni ba fa inni la ashhadu ala jawr ni bana shaida akan zalunci annabi ya ambaci kyautar da uba zai ware ɗansa ya bashi ya hana sauran 'ya'yan sunanta zalunci ina waɗanda yau a ɗinkin sallah sai sun bambanta ‘ya'yan wance a yi musu ɗinki na kaza duk kai musu iri ɗaya ko da ba kala ɗaya ba tsadar su ya zama iri ɗaya ina waɗanda suke nuna bambanci tsakanin mata da maza a fifita maza akan mata su a kashe musu kuɗi in mace ce a ce ku bata a tamfaɗi mata ishe ta wallahi duk kuɗin da ka kashe wa ɗa namiji wallahi shi ka kashe wa ya mace in baka ba kana da matsala akwai gosulo a kiyama ya ya ya ne ba wani wadda za ka zo ka ware shi ka ce shi shi ne wanda Allah ce ku ji tsoron Allah wa adilu bai na auladikun ku yi adalci a tsakanin 'ya'yanku rashin adalci tsakanin 'ya'ya yana kawo rabuwar kai a gida duk uban da bai yi adalci tsakanin 'ya'yansa ba zai sa a tsani wanda yake taimakawa ɗin sai su ji ciwo sai su ga ba sa son kuma shi kansa uban yana zubar da mutuncinsa a gaban 'ya'yansa kamar yadda kuma yana zubar da mutuncinsa a gaban matansa ku duba kisar annabi yusuf da shi da 'yan uwansa shi fa uban ma ba wai zaluncin yayi ba fa dan karkata ya nuna ƙaunarsa ga shi yusuf saboda halin da shi yake ciki na yarinta amma wallahi yan uwansa na su mutum wajen tara suka haɗe kai akan annabi yusuf suka zo suka yaudari baban annabi ya kenan da suka ga hankalinsa ya fi karkata zuwa ga yusuf ɗin suka ce ka bamu shi da Allah arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun don Allah ka bamu shi gobe za mu fita mu je mu yi kiwo ya je wasa kuma za mu kiyaye maka ɗanka uban ya ce inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun yace ni fa gaskiya ina jin bakin ciki ina jin bacin rai ku raba da yaron nan ku tafi da shi kar ku je ku tafi da shi kura ko kirkeci ta dai ta cinye shi wa antum anhu lura ku kuna rafkane ba ku mai da hankali a kansa ba suka ce a'a za mu yi ƙoƙari za mu kiyaye shi za mu kula da shi ka ba mu shi kawai mu tafi da shi suna zuwa suka tafi da shi saboda bakin ciki da bacin ran suna ganin babansu ya fi damuwa da shi yusuf ɗin suka je suka hada baki a riwaya masu malaman tafsiri suka ce sai da ya sha duka a hannunsu tukunna sun masa duka sosai annabi su yan uwansa suka ba shi kashi da gaske فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب kawai suka yi tafaki suka ce kawai abinda za mu ɗauki yaran nan mu je mu samu wata tsohuwar rijiya mu jefa shi kawai rijiya ɗan adam rai me laifinsa shi suna ganin babansu ya musu ba daidai ba suka ce za mu jefa shi a cikin wannan rijiya fi ghayabatin jubbi yaltaqitu ba'du sayyarati wasu matafiya su zo su tsince shi kawai su tafi da shi wallahi haka suka yi suka kwabe masa riga suka zira shi a rijiyar nan suka jefa shi Allah ya taimake shi yana dara a cikin rijiyar ya dara akan wani dutse bai fada cikin ruwan ba tsundum ya zauna Allah ya kiyaye shi a cikin rijiya annabi Yusuf suka tafi suka bar shi suka ce to yaya za a yi suka shirya bakirci suka ce kawai yanzu abin da za a yi shine wannan rigar tasa <coughs> mu yayyaga ta ai wannan rigar tasa mu zuba mata jini mu je mu gaya wa babanmu cewa inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu ya baba mu mun tafi muna tsere mu mun tafi muna wasanni muka bar yusuf kawai kura ta zo ta cinye shi amma wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina mu mun san ma daman ba za ma ka gaskata mu ba ko da gaskiya muka faɗa a ashe ba gaskiyar suka faɗa ba yaya aka yi suka da ko riga suka kawo ga riga da jini amma ba inda aka yaga riga tsoho ya ce yaya aka yi kirkeci ta cinye bawan Allah nan ba ta yaga masa riga ba sai jinin kawai ashe jini suka samu suka zuba rigar suna zuwa suna gaya masa ya yace kala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil wallahu almusta'anu Alama, ta sifun. rayukan ku ne sun shirya muku abin da suka shirya muku na makirci kawai ba abin zan yi sai dai ne haƙuri mai kyau kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi nake neman taimako shi nake neman agaji a wajensa akan duk abin kuke sifantawa akan abin da duk kuke aikatawa yaya aka yi wasu matafiya sun zo wucewa sai suka tarar da annabi yusuf alaihi salatu wasalam a cikin rijiya sun zura guga za su ɗebi ruwa sai suka ja rike guga suka ja suka ja suka ji nauyi suka leƙa sai suka gano wani ɗan adam a cikin rijiya suka ce to kai kuma wa Allah bai kai ka nan gurin suka ce tab yau kan sun yi babban tsuntuwa haka suka jawo bawan Allah na annabi Yusuf alaihi salatu wassalam suka fito da shi bawan Allah annabin Allah aka fito da shi suna ganin suka ce sun yi tsintuwa kawai aka tafka masa igiya kawai ya zama bawa yadda ka san ana kai bujimi kasuwa haka aka ɗaura wa annabi yusuf igiya a wuya aka ɗaure ƙugunsa aka kai shi kasuwa aka ce gashi nan na sayarwa ne aka kasa shi saboda makircin 'yan uwansa yaya aka yi aka zo aka siye shi har dai tafiya ta yi tafiya ya je fada a gidan sarki aka kai shi gidan sarki yana aiki wa matar sarki kyakkyawan mutum ne rabin kyan duniya ga baki ɗaya an ba wa annabi yusuf Allah ya daɗa jarrabansa matar gidan ta neme shi matar gidan ta nemi ta yi lalata da shi yace qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai yace ubangiji nake roƙo ya tsare ni ai ubangiji mai gidana ne ya kyautata masauki na ko kace ubangiji na ne ya kyautata masauki na bara ha'ince shi ba matan nan ta kulla masa makirci da mai gidan ya dawo bayan ta bi shi da gudu ta kwada kayanta ta yi tsirara zigidar ta ce haitalaka a wata kira'ar hitalak kamar bismillah ka zo kai lalata qala ma'az Allah yace a'udhu Allah ya tsare ni ce ba zan yi wannan ha'incin ba suka ruga da gudu ta bi shi ta kama masa riga ta yaga mai riga wasaba wasaba kalbaba haka alkurani ya faɗa ana wannan tana zuwa dab da kofa kenan sai ga mai gidan ya dawo sarki Ku ga makircin mata sai ta ce qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su illa an yusjana aw adabun alim ya sarki ya mai gida me yasa sakamakon wanda ya nufin sharri wa iyalinka kawai a sashi a kurkuku ko a je a yi masa azaba mai radadi sarki ya ce in ajiye ka a gidana kuma ka zo ka nemi matata ka tafi kurkuku ka duba malam daga rijiya ya zama bawa aka kai shi kasuwa aka sai da shi daga nan aka kai shi gidan sarki matar sarki ta masa sharri daga nan kuma ya tafi gidan kurkuku daga kurkukun kuma Allah ya kaddara wani dalili kuma aka sake dawo da shi har ya zama sarkin garin abin da ya sa nake gaya muku wannan kisa dukkan abin da ya faru yan uwansa suna ganin cewa babansu ya fi karkata akan Yusuf amma fa bai ba shi riga sama da rigunansu ba bai ba shi abinci sama da abincinsu ba babu wani abin da annabi yaquba yayi na nuna zalunci dangane da ɗansa yusuf akan sauran yan uwansa amma ɗabi'a irin ta ɗan adam kullum tana da sa ido ta lura ka sani ya kai mai gida wallahi 'ya'yanka suna lura da kai suna kula su ga da wakafi haba-haba wa ka fi ja jiki wa ka tausayi wa ka taimakawa har ma in sun gane in za su nemi taimako wani abu sai su je su nuna wanda yake dan lelan ka sai a tura shi a ce ka bada kuɗin ka saboda an san in shi ne je za ka bar ko in ita ce ta je za ka bar mutane kala kala ne akwai wanda yana da rauni akan yayansa mata in dai yayansa mata sun nemi abu a wajen su sai ya bashi amma baya ba maza akwai wanda kuma in Allah sa da in dai maza ne suka nemi a wajen sa, to zai ba su amma ba ruwansa da mata da mata sun yi ku gurin maman ku ji tsoron Allah mu yi adalci a tsakanin 'ya'yan mu kada mu zo mu hura wutar da ba za mu iya kashe ta ba a gidajenmu ka zo ka mutu ka tafi kabari kamar bar 'ya'yanka suna tafka uban gaba saboda kai kanka kana raye baka yi adalci baka da justice a tsakanin su babu balance ba adalci wannan kenan abu na hudu cikin kyawawan ɗabi'u ana so mu zama muna da ɗabi'a ta tausayi da jin ka kataba rabbukum ala nafsihi rahma wa rabbuka al-ghani dhur rahma ubangijinka ya rubuta akan kansa ya ce zai yi tausayi kai ma ka zama mai tausayi kar ka zama mugu kar ka zama maƙetaci ɗan sharri ‘ya'yanka tsoron bala'inka suke ji matanka suna tsoron makircinka a garinka ana tsoronka saboda in ranka ya ɓaci za ka iya ƙulla masifa ba a son ɓacin ranka saboda baka da haƙuri baka da tausayi wanda Allah ya faɗa a cikin hadisi ya ce, yace ترى المؤمنين wa ta'atufihim wa tawadudihim Za ka ga mu'minai a wajen son junansu da kuma tausayin junansu da tausasawa junansu kamar gangan jiki ɗaya ne la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu Ɗayan ku ba shi bashi da imani sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa annabi ya ce kowanne daga cikin ku ya aikata wa dan uwansa abin da yake so a aikata masa kana so a tausaya ma to kai ma ka tausaya wa mutane yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wanda suke ƙasa ku kuma wanda yake sama zai ji tausayin ku duk wanda ya tausaya wa bayin Allah Allah zai tausaya masa jin kai ɗabi'a ce mai kyau mu tun tsiya ɗaya mu yi haƙuri da junanmu a bambancin ra'ayinmu da fahimtar mu, ko dai na addini ko na siyasa ko na makotaka ko na zamantakewa ko na kasuwanci dole ne da za a yi samun sabani wanda aka haife ku uwa ɗaya uba ɗaya ma ai ba komai ne ra'ayin ku ya zama ɗaya bai daga diran halittar ma da aka muku ma ai ka gafa ɗaya bane za ka ga uwar ku ɗaya uban ku ɗaya shi dogo ne kai gajere ne shi ya nuna za a iya samun saɓani ko halitta uwar ku ɗaya uban ku ɗaya shi fari kai baki uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ita mace kai namiji uwar ku ɗaya uban ku ɗaya shi mawadaci kai talaka uwar ku ɗaya uban ku ɗaya shi mai sanyin zuciya kai kuma mafadaci uwar ku ɗaya uban ku ɗaya shi gajere kai dogo ashe wannan yana nuna cewa a rayuwa dole ne ba iya samun sabani to me yasa mutane ba su da tausayi ba su da jin kai da na samu sabani da dan uwana sai in ce sai na gama da shi wallahi jiyan nan wani ya bugo mun waya yake gaya mun jiya dan nan da daddare yace malam ka ce taimaka mun da addu'a na ce me faru yace wallahi neman raina ake yi yace dan kwana ne da muke mu'amala da shi kuma akan harkar duniya yace wallahi wallahi ya gaya mun yace yace ko Allah baya so sai na kai ka ga. <laughs> ka ji wannan magana ta ridda ko Allah baya so sai na kai ka kar ko Allah baya so sai na turo an kashe ka duk inda na ganka ko ni ko kai mu kulla mu zuba mu gani yace shi yanzu a yanda yake ana neman jinin sa ne kawai kuma akan harkar duniya yanzu wanda yake da tausayi zai ga dan wansa wannan ba fa uwarsa ya kashe masa ba ba uwansa ya kashe masa ba a'a kuma bai hana shi ci da sha ba bai toshe masa hanyar arzikinsa ba sabani ne kawai na rayuwa na yau da gobe Allah ya gyara halin rashin tausayi yakan sa mutum ya zo ya zauna ya shirya ba kirshi ya kulla wa dan uwansa ya tafi wajen boka ya je ya masa aiki ya biya malami boka Kai masa aiki dan a cutar da wani barin ga baku wani labari akwai mutumin da naje har gidansa aka kira da naje masa addu'a babban mutum ne shi ma sabani ne ya shiga tsakaninsa da wani akan harka ce kuma ta duniya harkar ofis ya ce da shi za ka gani za ka gani akan mulki fa ka san me yayi zuwa ya je ya samu malamai bokaye shi sa wallahi wallahi malamai ku ji tsoron Allah malami kowane malami ya je kama sana'a fa ba ce fa malami ya zauna yana ta kulle kulle yana ta rubuce rubuce yana rataye rataye yana ba mutane kana zaune kai da ya kamata ka hada tsakanin mutane amma ka da wannan kulle kulle da rataye rataye da yi wa wani magani da sihiri shine hanyar cin abincinka to shi wannan abu shi yasa manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ya ce wallahi duk wanda ya je gurin boka malami boka in ka taka kafar ka je gidansa wallahi sallaka ta kwana arba'in babu kai asarar ta malami boka ya je ya raba auren mace da mijinta malami boka ya je ya sa mace ko ba ta so sai ta auri wani malami boka ya je ya hada kishiya da kishiya fada kishiya ta zo ta ce a kashe kishiyarta dan kawai ita ta zauna wajen mijinta malami boka ya je ya hada da da uba malami boka ya hada basarake da da talakawansa malami boka ya hada mai kuɗi da waɗanda suke tare da shi malami boka ya hada ɗan siyasa da ɗan uwansa ɗan siyasa a je a wani magani abin tausayi abin bakin ciki irin waɗannan malamai boka kuma su ne limamai a wasu masallacin ya je ya gama tsiyarsa irin wannan abin kuma ya zo ya wuce gaba ya ce a ta sahu shi da sahun nasa bai daidaitu ba su wajibi ne malamai ku ji tsoron Allah ku kama sana'a in ba haka ba kuma wanda kuke shugabanta su ware muku albashi su rinka biyan ku kowa ya tafi gona ya je ya noma ya nemo abin da zai ci tana zuwa zauna ana jiran ta annabi ana kulle kulle ana rataye rataye an tarar da kai a tarakar ka fatun kadangaru duk ka tara me kake da fatan kadangare ka je ka ce a je mahauta kwata a je a nemo maka jini a tattaro maka me za ka yi da jini ka tura yaranka su je makabarta dare yayi suna tonewa suna ɗauko part na mutane saboda zaka yi tsafi kuma ka zo ka sa mutane riga ta malinta ka ce kai na Allah ne yan siyasa sun zo sun kawo maka kuka suka ce suna so a kwantar da wani kafin ranar zaɓe Allah sa wani ya mutu wallahi da yawa waɗanda aka kashe su kafin ranar zaɓe kuma sharrin boka iri wannan bawan Allah ina gaya muku da kaina na je ni dinnan na zauna a gaban shi na yi mai addu'a wallahi da na je na tarar da shi mutum ne babba mai mutunci ba wallahi mala an masa sihiri tsafi aka masa aka kumbura cikin sa malam yadda kaga ƙwarya haka cikin take cikin ya cika ya yi bum ga jijiyoyi akan cikin ya rame ga cikin sakatu sai numfashi yake na ce malam ka taimaka malam ka taimaka malam ka taimaka na ce Allah baka lafiya kafin na fara yi masa karatu na ce mu bincike gidan nan gaba daya muna bincike muna bincike sai muka je muka tarar da tarun layu an samu layu an zuba masa a cikin wani wuri bai san da su ba na ce waɗannan fa yace wallahi bai san da su ba da muka farke layar ka san me muka samu irin wato kan hawainiya an san hawainiya ko hawainiya ko wahainiya wasu suke cewa wannan mai canja kalan nan kanta aka samu aka gutsure aka samu ɗanyen nama aka samu jini aka cusa a kan nata aka buɗe bakin aka farke shi aka ta cusa nama aka cusa sai da ya bum ga jini a ciki kinaya ne na cewa an yi wannan ne kuma aka sa shi a laya aka tifce layar aka ɗaure ta kinaya ne na cewa an yi wa wani tsafi cikinsa zai kumbura don ranar da naman nan ya riɓe layar ta fashe to cikin ne zai fashe ko abin mamaki aka kira wani malamin kuma shi ma Mai kun ya mai masa magani irin wanda annabi ya ce a karanta mutum qur'ani a masa addu'a a tofa masa a ruwa ya sha wallahi sai zo malam da kwanan sai yake zuwa da kafo sai ya yi balli balli a jikin cikin mutumin malam sai ya cusa kafon nan ya rinka zokar jini yana zubarwa zokar jini yana zubarwa sai kwanan sha uku hudu sai cikin ya dan rabu sai ce alhamdulillah zai samu lafiya zai samu lafiya sai ya ce a bashi kuɗi nawa za a bashi alale masa dubu saba'in dubu ɗari ya soke ya tafi ya ce ba zai dawo sai bayan sati ɗaya kafin sati cikin ya daɗa kumbura malam haka yi ta zuwa ya ta cin kuɗin mutanen nan sai daga ƙarshe aka ce kai mu fa mu yadda ba mu gane lamarin malamin nan ba daga ina yake ɗebo jinin nan ashe rufa ido yake musu sai da abin ya lalace a ƙarshe suka zo suka yi min magana da zo daga ni ce ai wannan sihiri ne na sa muka farke layu muka je muka sa musu wuta muka kone to Allah ya kawo ajalinsa bai dade ba ya mutu dan uwansa ne musulmi yayi masa to an ce mutane ku daina mu'amala da layun nan ku daina mu'amala da gurayen nan mutane ba su yadda ba suna ganin wani abu ne annabi ya gaya mana duk wanda yake son magani ya daga hannunsa ya roki Allah in na ciwon zamani ne ga magani na itatuwa ga magani na bature ba inda aka ce kame da qur'ani ya zama kemis ko ba inda aka ce ayi amfani da qur'ani a cuci wani yanzu wannan ai kaga laya ce aka sa masa to yaya za a zo a yi amfani da laya a kashe wani a zo a bawa mace a je a ce ta sa ta sa a kanta ta sa a kanta fa ta sa a kanta mijinta yana saduwa da ita tana haila shi kuma wannan shi ma addini ne ba daidai bane wallahi ai haƙuri misalai suna nan masu tarin yawa irin wannan to rashin tausayi yakan sa wallahi malam mutum ya je ya biya kuɗi a yi masa ayu illa wa ɗan uwansa ni din nan wani mutum wata rana ya taɓa kira na daga Ivory Coast bahaushe ne ya je can yana sana'a irin suna kallon kafafen yada labarai din nan ana saka karatuttuka yasa aka nemo masa lambar waya ta ya bani aka bashi ya kira ni ya ɗauka irin malaman nan ne masu wannan kulle-kullen akara makalla na gajiya lafiya ya, ya gida ya kokari lafiya don Allah aiki za mu nace aikin mai kuma nace kai ka san wanda ka kira kuwa yace a kwarai kuwa nace me ya faru wallahi malam dan uwana ne abokin sana'a ta kaji nake sayarwa shi ma yana sai da kaji amma duk ya ɗebe man nan ba na ciniki shi yake ciniki so nake malam ka yi mana addu'a ka yi mana aiki ya mutu kawai a halakan mun da shi na ce ni don Allah malam na yi na malam ya makale mu yake yadda shi gani yake yi ai normal saboda ya saba yana mu'amala da irin waɗannan malamai da in wani yana cikin sharri yana so ya yi wani sharri za a nemi malami a sa yi dan Allah malamai shine wannan gadon annabi wannan abin shine abin da manzon Allah ya bar mana ya ce mu rinka cutar yan uwanmu to ina addinin haka ne ta jan mutumin da ina lallaba shi ne ta jan sai ce a ba haka za a yi ba kai dai ka roki Allah za a yi maka addu'a kai ma Allah ta maka ciniki to to amma malam cinikin nasu yayi yawa ne wallahi ni dai da Allah to abin da za a yi mana a kore shi a sa ya tafi ko Nijar ne ba ka ji daga Ivory kusa tura shi Nijar wai kuma ni yanzu da gemu na da komai ina wazin na zo a gaya mu wannan wannan magana da hankali na na ce a'a ai ba zai yi ba kar ka damu malam zan biya dala kaza har kuɗi ya faɗa mu na ce zan mai kaca kaca sai wani ya ce a'a ka bar shi a hankali ka ja shi dan kai masa wa'azi na ce to abinda zaka yi in kana so Allah ya baka ɗaukaka kamar yadda ya samu ka je ka siyo munan shinkafa ka rarraba wa talakawa ka yi addu'a ka ce ya Allah yadda wani yake ciniki ni ma ka bani to akaram kallah munan shinkafa na ce kwarai kuwa na ce kuma yanzu ba kai ba bacci kiyamun laili za ka yi ta yi kullum dare ka tashi karfe uku kai ta gaya wa Allah kana kuka insha Allah Allah zai yi maka ya wanga sallah wallahi wahala gare ta nace ah to ni kuma ai ni itace ne ni azara ne ai da zaka sa da in tashin hana kai da bacci in je in taimake kan halakar da wani nace kuma ni ba na halakar da mutane ni dora mutane nake akan hanyar kwarai ina ba ku wannan kisa ne don ku gane cewa ashe akwai malaman da suna zaune da sunan malanta suna cin abinci suna cutar da wasu wannan shi yasa kullum ake kokarin a yi wa mutane wa'azi ku gane gaskiya lokaci ya yi da mutane kar su jefa kawukansu a cikin tukwane a hana ku fahimtar gaskiya ku gane gaskiya ku aiki da ita wallahi idan mutum ya yi gaskiya a faɗi ya yi gaskiya in ku mutum ya yi son zuciya da ra'ayi ba daidai ba ne yanzu kai za ka ji daɗi wani ya je ya sa a yi maka tsafi a yi ma sihiri akwai matan da muka yi ta fama da ita kishiyarta ta sa ta je wajen boka ya sa ya yi mata magani kullum in mai gidanta ya zo ɗakin ta jini take baya iya saduwa da ita jini shabai shabai yana tashi kwana biyu na yana koma gidan kisha sai ta zama lafiyar ta galau akwai wanda aka yi mai sihiri in ya zo daren da zai sadu da matarsa wallahi gabansa sai ya zama kaman gaban zakara kaga dai gaban zakara kamar hanji yake gaba ɗaya gaban sai ya zama kamar hanji yace ina ga ikon Allah yayi kuka ya kuka ya zubar da hawaye amma in ya koma ɗakin ɗaya matar lafiyar sa galau kuma wallahi malam duk waɗannan da sunan malanta malamai ne wai suke bada wannan magani a ji tsoron Allah annabi ya zo da tausayi annabi ya zo da rahama annabi ya zo da jin kai tabaraka sallallahu alaihi wa sallam abu na biyar tawazu'u da kankan da kai da rashin girman kai yana cikin ɗabi'a mai kyau kan mutum ya zama mai girman kai ka yi haƙuri da mutane za a iya maka ba daidai ba amma sai ka yafiya wai mai girman kai abin da ake nufi da girman kai shine batsurul haqqi wa zamtun nas kin gaskiya da rena mutane kana ganin gaskiya a gaya maka ita saboda wanda ya gaya maka bai isa ya gaya maka ba ya kafi shi matsayi ko kafi shi wadata ko kafi shi sarauta ko kafi shi ilimi ka ce ba za ka karɓa ba ko da gaskiya ne matarka ta gaya ma gaskiya ba ka ɗauka ba wai dan ai matarka ce a ƙasan ka take wai ɗanka ya gaya ma gaskiya ba za ka ɗauki gaskiyar ba wai dan saboda ɗanka ne ko wani talaka ya gaya ma gaskiya laifinsa kawai shi talaka ne in magana ta fito a bakin sa ba za a faɗa ba sannan kuma ka rena mutane kowa ganin sa kake yi hayaniya ne kai kai ne mutum wannan shi akiburu batrul haqqi wa ramtun nas za Allah yake cewa duk wanda yake da irin wannan daidai da kwayar komayya ko kwayar zarra a cikin zuciyarsa bai shiga aljanna ba aljanna ba ta gidan masu girman kai ne. aljanna ta gidan masu tawazu'u ne wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama bayan Allah na kwarai su ne mutanen da suna tafiya a bayan ƙasa idan wasu suka yi musu wauta suka yi musu jahilci sai su ce salama mu zaman lafiya muke nema a madina yarinya ya mace karama za ta kama hannun annabi a matsayinsa na shugaban duniya ta rike hannunsa ta ce ya zo ya raka ta unguwa wallahi haka zai je ya raka yarinya karama suna wasanni fa za ta rike hannun manzo Allah ce ya raka ta unguwa ya je ya raka ta unguwa din nan haka Imam Bukhari ya ruwaito shi a cikin al'adab kaifa baka da lokacin yayanka baka iya zama ka hira da yayanka saboda kana jin kai uba ne kai kaisa ya yaushe za ka zauna da yara su rena ka yayanka baka da lokacin matanka in ka shiga gida sai buge-buge ka doke kwano ka fasa wannan ka ce ban yadda da wannan ba sai zagi sai dukan yara wani yaro ya ce wa babansa wai ya yi tafiya da baban ya dawo ce ka wallahi baba da baka nan muka ji daɗi sai ya ce dan abu kazanka da na dawo fa sai yaron ya ce sai muka ƙara jin daɗi ka san me yasa shi yaro bai da koyewa ai saboda halin uban bayi da kyau a gida duka zagi cin mutunci malam uba da ake so a gida a tarar da shi masha Allah yara su zo su hau kansa suna wasa da shi da dariya ana murna babanmu yana gida suna murna yaro ya tafiya wasa saboda ubansa yana nan haka ake so amma kai kullun yayanka suka zo jikinka koransu kake saboda baka da tausayi baka da tawazu baran ga muku wata kisa da za ta baka sha'awa kun san sarkin Kano ko sarkin Kano a bayan Allah masa rahama yan gidansa da 'ya'yansa suke ba mu labari suke cewa wallahi ka duba sarautar da sarki yake da ita amma wallahi idan ka je gida ka tarar da shi a ɗakinsa a turakarsa ba za ka ɗauka sarki ba ne aka ce ba shi da abokin wasa irin yara ƙanana a ɗakinsa kullum alawa kullum dabino abinci baya iya cin abinci sai da yara ni kam wannan da ido na ma na gani da ido na kiru da mu yana zaune kamar ba shi ba ba rawani ba komai da irin riga irin wannan ta shagatawa ga yara suna ta wasa da shi suna hawa kansa ya musu dariya ya musu wasa ya daga na dagawa ya yi wa in zai fito su bi shi suna masa wasa su ba su san ma kai da daɗan ba amma in ya fito sarauta a fada kuma ko magana ba ya yi mulki sarauta sai ta kano Allah ji kan tsado amma yana da rahama da iyalin shi yana da tausayi ga 'ya'yansa yana da kaza yana da kaza to me yasa mu muke kuntatawa kanmu a rayuwa ka tambayi matarka da kana gida da ka fita wanne suka fi jin daɗi in ba sa ba sai ta ce ma wallahi mu dai in dai ka bar gidan nan mun fi shakatawa gaskiya saboda baka da baka da tawazu kullun gani kake kai spiriyo ne subhanallah ya ibadallah ya ku yan uwa mu zamanto masu tawazu abu na biyu na shida sada zumunci babu lokaci da zan yi bayani abu na bakwai mu zamanto masu ƙoƙarin gyara tsakanin mu kullum in ka ji wani baya shiri da wani to kai ƙoƙarin ka sulhunta su haka zama mugu ne kai mai kokarin hura wuta a ba ai da man kai kokari ma da kake zaune da shi wannan mutumin wallahi mu hakurin ka ba muka gani wani ba ai ka rabu da shi ba kai ba shi yanzu wannan an giza yi ko gyara yi? an giza yi. ka sulhunta ɗa tsakaninsa da ubansa ka sulhunta mata tsakaninta da mijinta ka sulhunta aboki tsakaninsa da aboki فمن فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء هكا القران يجي abu na takwas tawakkali akan Allah dogaro da Allah akan duk abin da za yi a rayuwa akwai ayoyi da hadisai wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ka dogara ga rayayyen da baya mutuwa duk wanda ya dogara ga Allah ya dogara da da sanadi mai karfi wanda ya dogara dan adam kuma ya kama kafar wala ya kama iska ya kama shirme dan adam bai sai maka komai ba wallahi manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi da kuna tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala haƙiƙanin tawakkalin sa da ya kamata ku yi la razaqakumullahu kama yarzuqu tayr da sai Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu takdu khimasan wa taruhu bitana tsuntsu zai tafi da safe cikinsa a dakale ba komai yana cikin yunwa amma yamma tana yi zai dawo cikinsa a ciki har ya zo yawa ƴaƴansa ƙoto amma da safe tsuntsu bai san ina zai je ba sama zai yi kawai ya shiga daji ya nemo abinci to da kun dogara da Allah nan dogaro da ya kamata wallahi haka Allah zai rinka muku arziki kamar yadda ke azurta tsuntsu ka fita da safe baka san ina zaka je ba amma sai ka dawo da arziki abu na tara husnul zanni billah kyautata wa ubangiji zato ɗabi'a ce mai kyau musulmi ya zama yana kyautata wa Allah sa zato kar ka taɓa tsammanin halin da kake cikin da rayuwa Allah ba ya san ka ne saboda haka ya barka a talauci kar kuma ka ji cewa me yasa Allah ya ba wani kai bai baka ba ka yadda haka Allah ya ga dama ya ajiye ka kuma shi ne alheri a gare ka kamar yadda ake zuwa ayi addu'a ne ma kai ma ka roƙa sai ya baka ya hana ka ne dan ka roƙe shi ya baka abu na goma na ƙarshe yadda da ƙaddarar Allah da hukuncin da ya hukunta maka a rayuwa duk abin da Allah ya ƙaddara ya same ka hadari ne cuta ne ciwo ne ko me ya same ka ka yadda Allah ne ya ɗora ma kuma shi kaɗai zai iya warware ba idan ku kana da wani wanda ya iya warware maka ko kana da wani wanda zai iya magance maka abu ba Allah ba to ka je ka kama shi in ya isa yi maka dan wala musulmi daman kamar yadda muka faɗa ziyara ce muka zo ba wa'azi ne mai tsawo ba dan kar mu zo mu tafi haka burin mu zo mu gan ku ku gan mu ko ba mu ce komai ba mun yi ziyara Allah zai ba mu ladan ziyara insha Allah ziyara ce kuma daga shekara sai shekara in ba wani kaddara ba sai kuma baɗi in Allah ya sa za mu sake dawowa to wannan shi shine tsaraba da muke tafa da ita da garin Kumo muka kawo muku muna fatan Allah tabaraka ta'ala ya sa muku albarka kuma karatukan da ake yi a nan kuma muna yin na mata karfe tara zuwa karfe goma sha ɗaya muna yin na maza a kofar fada a masallacin mai martaba lamido ako irin wannan lokaci karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi akwai kuma na dare na gari gaba ɗaya da muke yi shi ma karfe tara da rabi ko in ce takwas da rabi zuwa goma saura amma ana sa karatun nan a gidan rediyo ya kamata mu sanar da ku don waɗanda ba su sani ba su sani a wani gidan rediyo ne mana nawa karfe biyu zuwa uku duk karfe biyu zuwa uku ana sa wannan karatu da ake yi a gidan rediyon rifawa za ku iya saurara ku amfana insha Allah in akwai abun amfanuwar kuma ma babu komai dai kwaye addu'a Allah ubangiji ya sa mana albarka a rayuwa ya yafe mana kuma muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya rangwanta mana ya sa aljanna ce makomar mu ubangiji muke roƙo kamar yadda ya hada mu anan da ku ya haɗa mu kuma insha Allah ta'ala ranar tashi alƙiyama a gidan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh